Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Kirsimati da fatan ana kan shirye-shiryen harkokin ibada da kuma shagulgulan Kirsimati lafiya. Ibrahim Kalamasi Garba ne da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kamar kowace ranar Kirsimati, yau bayan labaran duniya, shirin namu zai raja'a ne kan gashe-gashen Kirsimati, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kiri. kasuwar sayi da sayarwa a amurka ta faɗi a jiya litinin inda ma'aunin sayar da sayarwar ya yi ƙasa da ɗari biyar wato kashe biyu cikin ɗari shugaba donald trump ya ɗora laifin faɗuwar kasuwar akan rashin gudanar da ayyuka daidai a bankin tsakiya da wasu ƙalubalolin tattalin arziki a wani saƙon twitter da ya aiki yana cewa tattalin arzikin amurka kaɗai ne kan samu matsala a samu ƙaruwar ruwa ya zargi shugaban bankin tsakiya jerome powell da rashin sanin yadda kasuwar take da kuma rashin kula da tattalin arziki da tsadar ruwan da ake ɗorawa rance bankin tsakiyar ya rage ruwan da ake dorawa rance kusan kasa da kashi daya domin bunƙasa ci gaban tattalin arziki a lokacin da ƙasar ta fuskanci matsalolin tattalin arziki a shekarar 2007 bankin ya ci gaba da rike ruwan mafi ƙanƙanci tsawon shekaru bakwai wasu manyan 'yan majalisun amurka na bangaren jam'iyyar democrat guda biyu sun zargi shugaba donald trump da jefa kasar cikin matsala a jajiburin bikin kirismeti sha'anin kasuwanci ya taɓarɓare amma kuma shugaban yana nan yana rikici da tsarin bankin kasar bayan ya kori sakataren tsaro in ji sanata chuck schumer da nancy pelosi wacce take jira ta zama kakakin majalisa sanarwar haɗin gwiwa da shugabannin majalisun biyu suka fitar na cewa shugaban yana son ya rufe gwamnati kwata-kwata amma kuma bai san yadda zai fidda kansa a cikin wannan abu ba shugaban kasar da ya soke hutunsa na bukin kirismeti da zai je a florida domin warware damuwar tsakaninsa da majalisun kasar jama'an afghanistan sun ce wata kungiyar 'yan bindiga da ba a san su ba ciki har da dan kunar bakin wake sun kai samami a wani ginin gwamnati a birnin kabul a jiya litinin kuma sun kashe akalla mutane 29 kana suka jikata wasu 20 sai dai adadin waɗanda suka mutu zai iya karuwa yayin da 'yan sanda ke ci gaba da bincike a cikin buraguzan ginin an fara kai samamin ne da rana inda dan kunar bakin wake ya tada abubuwar fashewa da ke dankare a cikin motarsa wanda ke wajen ginin karfin fashewar da ya baiwa dan uwansa damar shiga cikin ginin wanda ke dauke da gidaje da dama ciki har da gidajen masu fama da nakasa da kuma gidajen iyalan malaman shari'a mai magana da yawun hukumar harkokin cikin gida najib danish ya faɗa wa manema labarai a birnin kabul an samu kwanciyar hankali a cikin sa'o'i kaɗan bayan harin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc an kira ga zaman lafiya yayin da za a gudanar da zaben kasar demokaradiyyar jamhuriyar congo mai tattare da tsananin fargaba da kuma tashin hankali a wani babban taron addu'a a jajibirin bikin kirsimeti a kinshasa sabon babban limamin krista a kinshasa archbishop fridolin ambongo ya kira ga gwamnatin shugaba joseph kabila da ta gudanar da zaben ranar 30 ga watan disamba kamar yadda ta sanar a makon da ya gabata ambongo ya ce a daidai wannan lokaci mai muhimmanci ga tarihin kasar mu ina jan hankalin ku ga tabbatar da haloli na gari kuma mu tabbatar da zaɓe cikin lumana saboda mu kammala zaɓen a ranar talatin ga watan disamban shekarar 2018 cikin kwanciyar hankali da kuma gaskiya garikan katolika a congo ta daɗe tana ba da goyon baya ga tsarin demokaradiyya ga ƙasar kuma ta yi ta kira ga shugaba kabila ya gudanar da zaɓuka wanda aka ɗage shi tsawon shekaru biyu ana gudanar da bikin Kirsimeti a garin Bethlehem da ke yammacin kogin Jordan da hukumomin Falasɗinawa suka shirya. An gudanar da taron faretin bikin ne a kusa da wani babban allo mai rubutu kamar haka. Ku yi wa ƙasar Falasɗinu addu'a na samun 'yancin kai, inda Falasɗinawa da masu yawon buɗe ido suka taru suna kallo. Masu ziyara dai sun fito daga sassa daban-daban na duniya domin zuwa ganin wannan da daɗin gari mai ɗimbin tarihi kuma wanda Allah ya albarkace shi da inda aka haifi Annabi Isa. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc to ba tare da bata lokaci ba za mu koma gefe guda alheri grace abdu ta gabatar mana da gaishe-gaishen kirsimati. The mood is right, the spirit's up. We're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Hello, sir duka mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Christmas time. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk fadin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2018 cikin koshin lafiya da wadata zuci. Alheri Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. Barkanmu da haka. Ni ce Lamin Iliya gata wadda aka fi sani da kakaka. ina nan amerika yana gaida dangi a nigeria lois daniel da danginta iyalin Hussaini idrisu ina kuma gaida iyalin adamu koli musa adamu da iyalin gidansa ina gaida madam mary da iyalin gidansu iyalin gaida lanto bawa da sauran 'yan uwanta ina gaida rabaran dan juma kaladi da dukan ikkilisiya ta mararraba ina gaida rabaran yohana garba da dukan ikkilisiya da sauran dangi da iyalin shi ina gaida salamatu da mamasta na gaishe su da dukan yan uwa da su sami da iyalin shi da iyalin shi da kuma sauran yan uwa duka ina gaida nehemiya da iyalin shi ina gaida mamata an da 'yan uwanta daga gida wato daga adamawa ina fata za a yi christmas lafiya ina daidaro roda mika mama gata da 'yan uwanta duka a bauchi ina fata kowa yana lafiya ina gaida mika gata ina gaida gata gideon ina gaida anna gata na gaida da kamfan tambaya da eh, dukan gidansu da dangin babanta duka ina gaida joshua dan juma da nuhu dan juma da hawan shaku da dukan dangin gidansu iyalin dan juma gata ina gaida uwar yaya wato kuba da sauran 'ya'yanta da dukan mutanen gidan dan birni ina gaida rabayan daura korau ina gaida daniel madaki da dukan yan kannen shi da dukan yan uwan shi iyalin madaki hassan madaki kenan na gaishe su duka cikin sunan yesu muna fata a yi christmas lafiya sunana reverend yakubu bulu backwash ina mika muku gaison christmas daga kasan america ina so in ɗauki wannan lokaci in gaishe da shi sarkin garinmu baba ngolon nyalan ndebulu gorab ina mika gaisuwa na da iyalina zuwa ga mutanen yalan gabaki daya baban golon nyalan ubangiji allah ya bishe ka ina kuma mika sakon gaisuwa zuwa ga baba shi mahaifina baba bulus backwash a shandam da kuma mama hanatu backwash a shandam dukansu a ekwa total shandam ina gaishe da kanina isaac backwash da matansa gladys a ekwa bishara 2 jos ina kuma gaisuwa da 'yar uwata rita mufa jidinka da kuma josephine bulus The cousin brother na Sumane Bakwash a Ekwa Bishara 2 ma'aikaci a Bingham University Hospital. Ina kuma mika sakon gaisuwan krismeti zuwa ga na Dr. Sunday Langman ma'aikacin asibiti a Bingham University a Jos da iyalinsa. Har yanzu ina kuma mika sakon gaisuwa zuwa ga abokina dauda bongom da matansa juliana bongom dukansu a equa church high Coast kaduna da kuma reverend dr nehemiah maji har yanzu ina gaishe da 'yan uwa masu bi baki daya a kokin yalan har yanzu zuwa ga masu bi a ekwa yalan da kuma masu bi ga baki daya pastor da dattawansa a ekwa total shandam barin mance da abokanina a cikin Jos ba, Apollos Musa a Rukuba Road, Ephraim Musa a Rukuba Road da matansa, Apollos da matansa, Iliya Yohana da matansa dukansu a Ekwa a Church Bishara 2. Ubangiji ya maimaita mana wannan Christmas. Sunana Hannatu Ihezwe daga nan jihan Virginia a Amurka. ina tura gaisuwan christmas zuwa iman usman shehu a abuja yaya amina a kaduna da iyalinta yaya rakiya shuna a kaduna da iyalinta kuma da hadiza maina ina gaida jummai shehu a kaduna ina kuma gaida amina a kewaye da iyalinta a abuja da aisha bako a Dallas. Ina kuma gaida iyalina na Greater Bako a nan Nigeria da fata za su yi Christmas lahiya. Let it be Christmas everywhere. In the hearts of all people, both near and far, Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. gaisuwar kirsimeti daga bakin malama brista umar da da 'ya'yanta da jikokinta duka da farko ina gaishe da mamata jami iliya gata wanda aka fi sani da kakaka da kanne na muhimmiyar gata da iyalansa alheri abdu da iyalanta mai tambaya da iyalanta mika gata da iyalanki kuma ina miƙa gaisuwa ta duka ga zuriyar gidan gata da zuriyar gidan idris fagiyar duka ina kuma gaishe da reverend Dr and Dr mrs ibrahim bakari ina barkan kirsimeti da reverend and mrs joseph Zunat, reverend and mrs benjamin iya kancewa reverend and mrs abdul buba reverend and mrs Muhammadu Dan Amarya, Reverend and Mrs. Ishaya Garba, Kurama, Reverend and Mrs. Joshua Aku, mataimakin sakataren Jos BCC, Mama Elizabeth Delhatu tsohuwar shugaban zumuntar kasa na Ekuwa, Mama Hannatu Aware, Mama Doris Obadaya, Elizabeth Garba Dick, shugaban zumuntar matan gospel church hutan idi nana da matarsa zulai ina gaishe da baba john umaru da matarsa ina gaishe da reverend amity titus turaki ina gaishe da sulmanu suleiman dubbulin ahmed ina kuma gaishe da mama maji daɗi esther ina gaishe da tambaya mai gaskiya ɗan sabuwar gidan kwara hayin labi baban binta ina gaishe da Mrs. Binatu Umaru Maman Zainab. Ina gaishe da Reverend and Mrs. Ibrahim Abo. Ina gaishe da Auntie Ruth Abo. Ina gaishe da Reverend and Mrs. Stephen Fanyan Baba, Ekwa President. Ina gaishe da Pastor and Mrs. Francis Philip. Ina gaishe da Simon Bala Arin. ina gaishe da mita mrs steven ogo a akwanga ina gaishe da dukan irkwa gospel Shakita lagos ina gaishe da dukan jos bcc kwaya musamman mataimakin kwaya mu wanda ya yi aure kwanan nan joshua a izan da matarsa charity ina kuma gaishe da ekwa gospel church kwaya musamman ezekiel kinkin da matar shirut wanda sun yi aure kwanan nan janet ibrahim da dukan yan kwaya ina gaishe da iya ruth james yola maman tasi da kuma murnan cika shekara saba'in a wannan shekara ina gaishe da iyata kuma zainab babaji ina gaishe da mista a mrs dauda tanko ina gaishe da mista a mrs habu usman ina gaishe da mista a mrs isuwa saku ina gaishe da bawa sakatare idan maga mararraba manufaci da iyalinsa duka ina kuma gaishe da malam ishaku abdullahi da iyalinsa a gidan kadangare ina gaishe da reverend audu bakwai a maraban kankara ina gaishe da fasto likita mantau ina gaishe da Ladi tambaya mai gaskiya ina gaishe da nuhu nagari da iyalin su duka ina gaishe da alhaji da hajiya yesi barka hassan ina gaishe da dukan executive na equa headquarters ina gaishe da dukan um, executive na jos dcc headquarters ina gaishe da reverend amitis kuma a gombe baban kibiya da shugabannin zumuntar matan da BCC. ina fata a yi christmas cikin kocin lafiya Ikarola Lambda ina magana Amerika. Ina gaida baba Alexander Taufin. Ina gaida matansa Elin Taufin. Ina gaida Jona Lambot. Ina gaida Nehemiah Sarmak. Ina gaida Cecilia Shemi. ina gaya da Lamda ramda ede gaya da nna lagun ina Lamda da nancy lambda Lamda gaya da sere Lamda sallau nna gaya ede sunday sallau ina gaya ede siman ndoro ina gaya da ladi chinle nna gaya da paul chinle matan lingo ana sa ku gama christmas lafiya Kenny Amanze. Ina son mika gaisuwan Kirsimeti zuwa families ina Fagbamila family may you mai yiwuwan um, sunan Dotun ido Idowu Fagbamila, Bola Fagbamila, Baba Fagbamila, Remi the da Bankwale Fagbamila. Wish them uh, the very best of Christmas and a prosperous Happy New Year. sunana choice, Jack daga America na Baltimore, Maryland a cikin America a iso da gaisuwan Kirsimeti zuwa ga General J.T. Husseini. Mr. da Mrs. Napoleon da Jumai Bali Asabe, Benila, His Royal Highness Alhaji Bashir Mohammed, His Royal Highness Com, Martin Shaldas, Longomai Oshandam, Chief Mrs. Salomi Jankada, Dr. Aldo Jankada, Chief Mrs. Mary La, Mary Garba, Benga, Malang Ayuba da yalinsa, a uh, Tanjuma Seaman da yalinsa, Now Kumageda retired officer Stanley Tim. Mrs. Victoria Weep, Nanchat Garba, Dr. Zolcher, Mrs. Rauta Zolcher, Nare Kla Vandul Weep, Auntie Mrs. Ucheja, na kuma gaida mama cecilia sheni um, ambassador Tanjuma sheni da iyalinsa baba uh, sheni sarkin longmark brother easy Galadima lantan anti nairobi to chair lady kenan da kuma uh, her excellency mrs uh, pauline na kuma gaida duka um, yan wana a yi christmas lafiya sunana helen bako uh, ina nan zama a uh, california uh, usa ina isa da dubban gaisuwan christmas ga his royal highness sarkin tangale uh, dr abdu buba masheru da matarsa da jama'ar tangale ina gaida uh, isar da gaisuwa ga shi babana dr dan bahaushe bako da mama Riskila bako da yayana david bako da iyalinsa da kuma dr general nuhu ade da matarsa nancy ade da sisters dina flora bako orisa bako da shi kanina dalton bako da matarsa kauna bako ina isar da gaisuwa ga ita kawata a piomi tela lakwasa a kaltungo da kuma antina hadiza Hamma da anti ruth shiru da kuma babban malamin da ana kira shi kalla a banganje ina isar da gaisuwan christmas na ga shi a kawuna malam umaru lakorok da matarsa dina lakorok a banganje ina isar da gaisuwa ga ita a nero London, Hawan London, Sonia Lawrence dukansu a Banganje. Ina isa da gaison Kirsimati ga ita kawata Elbina Jibrin Dawa a Bilire. Ina isa da gaisuwa ga ita Fati Ishaya Malum a Bilire, Fati Radikson a Bilire, da kuma Kanem Manji da kela manji a abuja kaftin nuhu da kuma adarsa mimi nuhu a abuja da shi baruk roy a lagos na isa da gaisuwa na na da ga ita kawata hadiza yam a um, kaduna da clara adwak da darsa comfort bush dukansu a abuja ina isar da gaisuwan krismati ga shi kawuna adam bako da meshak bako ladi bako asabe bako asanat bako bilkatu kure maryamu kure yunis kure iliya kure lidiya kure da yuniya kure na isa da gaisuwa ga ita justice beatrice yahaya da justice apollos idi da matarsa ina isar da babban gaisuwa ga ita antina a sanat bako ina fata za ku yi christmas lafiya ubangiji allah ya taimake ku na gode sunana tafiya ila edmund ina zama a nan columbia maryland ina so in mika gaisuwa na ga babana mr yoila edmund ina so gaida uncles justice and mrs nathan muka professor and mrs charles david mr and mrs kasiji mr and dr yuana mivanyi mr and mrs balogun pastor sunday idahi pastor kefas idi mr and mrs wafari teman mr and mrs manasa chidama Mr. and Mrs. Jacob Salu, Mr. and Mrs. Kacha Tau, ina gaida duka aunties da ban kira su ba da uncles da cousins, nephews, friends, all over. Ina son wishin ɗinku happy Christmas, a yi Christmas lafiya, Allah ya sa kuma mu ga sabon shekara a alherin shi. Na gode. Sannun ku duka suna na Blessing Benjamin Kamke daga Baltimore, Maryland, America. Ina gaida yarwata Mrs. Charity Achemta da mai gidanta Mr. Abraham Achemta da yaranta Oshra Achemta, Jerusa Achemta, Joanna Achemta. Ina gaida yarwata Mrs. Abigail Adgizi da mai gidanta Mr. Adgizi Alu da yarsu Eliana Alu. ina gaida dr samuel luka da matansa mrs hannatu samuel da 'ya'yansu duka ina gaida mr musa kamuki da iyalinsa duka ina gaida mr joshua gali da familin shi duka ina gaida dr charity yohana da mai gidanta ina fata a yi christmas lafiya ina kuma gaida duka abokanin arziki na gode sunana samuel inuwa zalanga ni daga jihar bauchi ne kuma karamar hukumar ganjiwa ina zama a jihar minnesota a america a wannan lokaci da ake kokarin bikin kirsimeti da kuma sabon shekara ina so in isar da gaisuwa ta madukan talakawan najeriya ina gaida musamman mata mata musamman masu tuyan kosai masu sai da mata masu sai da kayan abinci a gefen hanya domin su nemi abin da zai kare mutuncin kansu ina gaida mutane masu sai da goro ina gaida 'yan dako da 'yan garuwa da kuma mutane masu sai da faskare da gawayi domin su nemi abin da za su biya mutuncin kansu ina kuma gaida mutane masu neman aiki wanda suna neman aiki amma samun ba da fatan allah zai taimaka musu ina gaida kuma marasa lafiya wanda suke asibiti wasu an musu rasuwa da fatan ubangiji zai kara ba su haƙuri da ta'aziya ina kuma gaida mutane wanda suke fama da bakin ciki iri-iri wanda ba zan iya faɗi a nan ba da fatan ubangiji zai ba su salama a cikin rayuwarsu ina kuma a ƙarshe gaida mutane waɗanda suke ƙoƙari su faɗi gaskiya duk da a cikin rayuwarsu duk da abubuwa da suke faruwa a najeriya da fatan ubangiji zai ƙara ba su karfin ah, zuciya na faɗin gaskiya duk da abubuwan da suke faruwa na gode da karfe 4 da rana agogon Najeriya da Nijar karfe 3 agogon Ghana ku ji kashi na biyu kuma na karshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mu yi sallama bari ni ma miƙa gaisuwa fata alheri da barka da Kirsimeti ga ambasado Sam Jimba a jihar Nasarawa da iyalansa. da Eljab Abraham da iyalansa da Iliya Mamman da iyalansa da Victoria Magid da nata iyalin. Da Ishaya Kure da iyalansa da Professor Grace Esron da iyalanta da Professor Christy Best da iyalansa da Yakubu Gidado da iyalansa da Ladi John da iyalinta da kuma Honorable Sunday Abdu da al'umma Irgu baki ɗaya da Husaina Akila Banshika da Malam Sule Auta da Barista Salibawa da iyalansu da kuma dukkan zuriyar gata da zuriyar Idrisu ina kuma mika gaisuwa ga dukkan 'yan uwa da abokan arziki sai kuma gaisuwa ta musamman ga dukkan 'yan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambatan sunayensu da ɗaiɗai ba a duk inda suke allah ya sa kammala bukukuwan kirsimeti lafiya yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma chubahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama isa almasihu da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom here. a gaishe ki sai a bi mu a shirinmu na hantsi don ci gaba da jin shirye-shirye masu ƙayatarwa ciki har da ci gaban gaishe-gaishen kirsimati. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa da julie davis gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin ni ibrahim kalama garba ke cewa sai kuma da hantsin.